بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد da 'yan uwa suka turo wanda yake assalamu alaikum ah, wa rahmatullah suna yi wa dabta fatan alkhairi Allah ya rayuwa albarka Allah lafiya da nisan kwana mai albarka hajiya ya kara lafiya amin kamar yadda a mukaddima kai bayani cewa yahudawa suna da mallaka wadda suka yi mata lakabi da orshalim kuma ka ambace cewa annabi suleiman shine ya gina masallacin kudus to shin haka yana nuna abin da yahudawa suke ikirarin cewa baitul maqdis da ke falastin mallakin su ne kuma su ne asalin duwelas mazauna wurin tunda suna faɗin cewa annabi suleiman kakansu ne kuma ya gina musu wannan wurin saboda bautarsu saboda a cikin bayanin da aka yi ya nuna ƙararrar cewa yahudawa sun yi iskin dadi tun kafin zuwan falasinawa muna buƙatar ƙarin haske akan haka allah ya ƙara maka lafiya a albarkancin zuriyarka allah ya maka kariya daga dukkan shirri amin idris hadeja eh, wato lokacin da allah maɗaukakin sarki a harshen annabi Musa ya umarce su da su shiga wai qala Musa li qaumi ya qaumi udkhulu al-qaryata allati kataba Allah lakum ya udkhulu arda udkhulu al-arda allati kataba Allah lakum wa la tartaddu ala adbarikum ai kasar Baitul Maqdis din ba sun ki shiga ba suka ce yaje shi da Allah su je su yaki to sannan hakika haka din ne masallacin baitul maqdis masallaci ne da annabin Allah ya gina sannan Allah da suka yi ma Allah tawaye Allah ya sallada wanda ya rusa shi da suka sake Allah da ya karɓi tubansu ya sa aka sake gina shi a hannun wanda da cikin sarakunansu lokacin dariyar suka sake ma Allah tawaye Allah ya sallada wanda ya rusa shi ba a sake gina masallacin baitul maqdis ba tun daga lokacin tun kafin zuwan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara 600 an riga an rusa wannan wajen shekara 70 bayan haihuwar annabi isa aka yi wannan abin da aka yi ba a sake gina shi ba sai da sai na umar ya ci garin baitul maqdis da sulhu aka danka shi ga musulmi saboda haka baitul maqdis danka ta aka yi ga musulmi lokacin ne sayyidina umar ya share da wajen inda masallacin yake wajen shamakin jakai ne jakai ake ɗorewa a wajen sayyidina umar da hannunsa ya rinka share dauɗa ya rinka share na jasa ta kashin jakai a wajen sannan aka gina masallacin baitul maqdis aka gina masallacin masjid al-aqsa saboda haka yanzu masallacin masjid al-aqsa na musulmi ne musulmi suka gina shi hmm. na musulmi ne musulmi suka gina shi ai da kafin su yahudawan da a hannun wa suke a hannun filistinawa suke su ne phoenician alfiniqiyin su ne asali mutanen kasar asali mutanen kasar mushrikai ne inna fiha qauman jabbarina wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun su ne jabberawan da suka kasa cinsu da yaƙi ɗin sai bayan tukuna annabi musa sannan daga baya sannan annabi yusha ya zo allah ya ba su nasara suka ci ƙasar da kuma suka ci ƙasar ai ƙasa babu yadda za a aikace wannan ƙasa wannan ƙasa ta tabbata ta wani innal yi lillah yurithuha man yasha haka annabi musa ya ce musu ce innal arda ƙasa dai ta allah ce yana gadar da ga wanda ya su wanda suka ba allah sai ya gadar da ƙasa gare su mu ma yayin da sayyidina umar ya samu baitul maqdis din daga baya ba turawa ne suka zo suka kwace ta ba sai ce wajen shekara 200 ba ta hannun musulmi lokacin da aka rinka yakin salibiya crusade fafaroma shi ya rinka zaburar da mutane kansu zo su yaki a kwato baitul maqdis daga hannun wai arna musulmi su ne wai arna ka ji su masu loba wai musulmi su ne arna to daga baya aka kwace ta sake dawowa hannun musulmi a hannun lokacin salahuddin al'ayyubi salahuddin al'ayyubi ya kwaso ta daga hannun kafirai ta sake dawowa hannun musulmi hmm? sannan kuma daga baya da tukutukun abin da munafincin turawa suka hada suka dankata a hannun yahudawa sannan kuma daga baya za ta sake dawowa hannun musulmi yayin da insha Allah daga nan zuwa ba mu sani ba ko sai saukar annabi isa ko ka kafin nan allah zai kawo wani tun da dai mu mun allah ya ce wa in utu ma'udina. barna suke yi a bayan kasa barna suke a bayan kasa babu mutanen da ake musu babu mutanen da ake musu wariyar raunin fata irin mutanen falastin shi yasa babu kasar da ta tsaya tsayin daka akan yaƙi da abin da ake musu irin kasar south africa saboda su sun ɗanɗana wannan ya zamanto cewa kana zaune a ƙasa amma baka da ƙasa kana zaune kai ba ɗan ƙasa ba ne baka da ƙasa baka da wani ‘yancin komai to haka tsinawa fa suke zaune a isra'ila to sannan wannan abin zalunci baya wama zalunci baya wama ba zai wama ba wannan abin da isra'il ce karshen su yana nan tafi kamar yadda Allah ta'ala ce wa in utum udina alƙawarin Allah gaskiya ne ai mun gani bayan wannan marar guda biyu da Allah ya buga su zamanto misali ta zamanto babbar barna sun yi barna a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam sun yi kokarin kashe shi mun ga yanda Allah madaukakin sarki yayi da su dukkanin su sun su uku da banu nabi da banu qainuqa da banu quraida dukkanin su Allah madaukakin sarki sai da ya kawo karshen su a Madina to haka nan kuma zai sunnar Allah haka za ta ci gaba suna yin barna Allah maɗaukacin sarki zai sallar daga cikin bayansa wanda zai wanda zai halaka su halakarwa bi idnillah saboda haka wannan babu zancen wata hujja na kan cewa wai ƙasa ta su ce ƙasa ta Allah ce um, kuma musulmi da suka a musulmi da suka ci ai asali ma ita Palestine yayin tun ma kafin ma a cita tun ma kafin na umar ya zo a yi sulhu ta zamanto ta musulmi ai gabaki daya a kusan kasar falastin gabaki daya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada ita ga tamimud dari ya bada ita ga tamimud dari ya ce ta sace ya yanka mata lokacin ma ba lokacin ma ba ta zaman tu karkashin musulunci ba ya ba mu tamimud dari to saboda haka in bayarwa ce wa ya kowa cancanta ya bayar da kasa irin annabi sallallahu alaihi wasallam su da Allah ya ba su suka ƙi Allah ne ya ba su ƙasar a hannun a bakin annabi Musa amma suka ƙi shiga to shi kenan kuma sai ya zama ai ba haihuwar ba iyayensu da kakanninsu aka haifa a nan ba asali shi annabi yaqub daga ina yake asali annabi yaqub annabi ibrahim daga ina yake ba daga iraq yake ba daga iraq yake daga baya ya zo ya zo bayan ya gudu inni muhajirun ila rabbi fa ya dawo sham ya dawo sham shine inda ake cewa in ya tabbata inda a garin hebron a cikin isra'il yanzu garin yake cewa a nan kabarinsa yake da kabarin sara da kabarin annabi yaqub da kabarin annabi isa da patriarchs kamar yadda suke faɗa hmm? shi ma abu ne wanda yake ba su da tabbas shekul islam yana cewa babu kabarin annabi da yake tabbatacce an sani in ba kabarin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba shi ma akwai shakka akan wannan to sannan daga baya shi annabi yaqub ya tafi misra yana suka zauna a misra tun lokacin annabi yusuf har lokacin annabi musa suka zamanto karkashin bautar fir'aun daga baya kuma da Allah ya halakar da fir'auna suka toho dan su zo su zauna a isra'il din suka ki shiga annabu Allah madaukakin sarki ya sanya su suka rinka yawo a cikin sahara din Sina Sinai peninsula 40 hmm? Hmm? sanatan yasihuna fil ard shekara arba'in suna kai komo su tashi da safe su tafiya in gari ya dawo eh, in dare yayi su kwanta su bacci suna tashi da daddare sai su ga inda suka tafi nan suka dawo haka suka yi ta kewayawa shekara arba'in a lokacin ne annabi Musa ya rasu shi yasa a hanyar da a hanyar zuwa a hanyar zuwa baitul maqdis daga makka a nan kabarin annabi musa yake annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya wuce da kabarin yana salla amma su yanzu cewa take yana nan akan mount nebo wani dutse ne na je dutsen a cikin jordan wanda daga dutsen in ka tsaya zaka hango baitul maqdis can nesa haka zaka hango shi sun ce wai a nan kabarin annabi musa yake amma babu kamar yadda shekul islam yake babu kabarin annabi da yake tabbatacce in ba na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba saboda haka wannan maganar ba magana ce wanda yake tarihi zai tabbatar da ita ba magana wacce wanda yake waki shi zai tabbatar da shi kuma sauran dalilai wanda yake marubutanmu na marubutanmu na tarihin musulunci duk sun yi bayani akan wannan insha Allah sannan wannan yace Ah, Allah ya taimaki malam Allah ya ji dan hajiya da iyayen mu baki daya tambayar ta anan ita ce mutum ne idan matarsa ta yi ciki yake zubar da shi saboda rashin zaman lafiya da yake tsakanin su ina makomar wannan a musulunci saboda an masa magana ya ki denawa ita kuma ah, ba ta san shi yake zubar mata ba a ya bata san shi ke zubar da cikin ba to ya ake cewa yana kawo mata su ne suka sani duk wanda yake yin haka to kisan kai yake yi kuma a kowane ciki da ya zubar ta ya yi kafara ta ya yi kafara iz azumi sittin wanda shi ne fatawar malik akan wanda ya zubar da ciki sai ya fara azumi sittin kuma sai ya biya diya sai ya biya diya akwai diya a kansa wanda ita matar ita za ta ci gado ita za ta ci gado da da sauran yan uwan da sauran ƴaƴansa waɗanda suke waɗanda suke waɗanda suke uba ɗaya sune ne a bai shi ba za a ba shi ba akwai diya a kansa wadda ake biyansa in bai biya ba a nan zai biya ranar lahira wannan wannan yana daga cikin tona a amanar aure don mace tana da haƙƙin haihuwa kamar yadda namiji yake da haƙƙin haihuwa amma ka hana ta haihuwa saboda wani dalili ba tare da ka sanar da ita ba tare da kan cewar ma ba baka san maganin da yake bata watakila ma ya iya zamantowa sanadiyar alakarta amma shi wannan bai dame shi ba akan manufarsa kawai son zuciyarsa shi ne kaɗai a gabansa irin wannan zalunci ya isa matuƙa saboda haka wanda yake yin wannan ya ji tsoron Allah kuma akwai wannan haƙƙin a kansa in ya mutu bai yi kafarar nan ba zai haɗu da Allah akwai nauyi a kansa zai haɗu da Allah yana da nauyi a kansa alaka a ma ya zirun haka mutum zai tashi fa da nauyi a wuyansa Allah ya ce alaka a ma ya zirun tur da nauyin da suke ɗauka kamar yadda muke fatawa jiya amma sabar malik babu wani adadi babu zancen ko an hura rai ko ba a hura rai ba ko ya kai wata kaza ko bai kai wata kaza ba mutlakan idan ya tabbata ciki ne bai halatta albar da shi ba sai kawai idan ana jin tsoron cewar rayuwar uwar za ta salwanta to idan ana jin tsoron rayuwar uwar za ta salwanta to a lokacin za a zubar da ciki din don a tsirar da rayuwa wadda ke tabbatacciya akan rayuwa wadda ke ba ta da tabbas ta rayuwar uwa tabbatacciya ce cikin ko ba da tabbas ko zai rayu ko ba zai rayu ba saboda haka abinda ake da tabbas ba za a salwantar da shi ba a san abinda babu tabbas a kansa wannan ne kadai dalilin shi ne abin abinda yake halarta a zubar da ciki a bisa kaulin mafiya yawan malamai hmm. mafiya yawan malamai akan haka suke amma waɗanda suke akwai fatuwar imam abu hanifa da ake cewa ya ce yana tsayyadewa da lokacin da aka hura rai wato bayan wata hudu shine ba za a zubar da ciki ba suna da tafsil a cikin mazhabarsu da ka duk wanda zai muku fatawa da matabar abu hanifa su ce masa yaje ya binciko tafsilin da suke da shi ba kawai a dunkule ba a haka don su ma akwai akwai rarrabewar hukunci hmm, a kan wannan kuma ni da zai ba na fatawa a kan wannan matabar a kan wannan matsalar ba na fatawa a kan wannan matabar ban san wannan tafsilin nasu ba amma na san abin da yake shine masabar imam malik kuma shine fatuwar daiwa daga cikin malamanmu na wannan zamani akan cewa bai halarta a zubar da ciki ba sawa'un an hurare ko ba a hurare ba in ya tabbata ciki ne <clears throat> sai dai kawai idan a cikin wannan hali da ake jin tsoron salwantar a da ake jin tsoron wato halakar ita mahaifiyar na a wani ba shi da alaka da aure ta nan a tana nan a matarsa ai ba zai bata aure me zai bata aura kisan da yake to kisa zai raba aure ne mana Runa eh? eh zalunci zai raba aure ne wannan ibrar ne wannan cutarwa ne abin da yake yi cutarwa ne kuma wannan zai ba ta yanci ta nemi saki a wajen alkali alkali ya tilasta shi ya sake ta domin wannan ibrar ne cutarwa ne cutarwa ne wanda yake ba ta wannan haƙin kuma in ta yi alƙali zai iya warware alƙali zai ba ta dama ta saki kanta amma ba zai ba ita da ba wai kawai auren ne automatic zai zai ɓaci ba to sannan wannan kuma yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yace malam Allah ya ƙara lafiya ya ji kan hajjiya amin dan Allah malam ina da tambaya akwai wani bawan Allah muka yi maganar aure da shi amma kuma daga baya yake yi min wulakanci da nuna da nuna waya da muna waya da shi amma daga baya idan na kirawo shi sai in ji wata ta ɗauki wayar malam daga baya baya mun bayan mun haɗu da shi a unguwarmu na tambaye shi me yake ɗaukar wa yake ɗaukar wayarka idan na kira idan na kirawo ka sai ya ce da ni wata yarinya muka haɗu da ita a gidan abinci malam don Allah ina neman addu'a idan da alkhairi Allah ya tabbatar idan kuma aka san haka ne Allah ya zaɓa min mafi alkhairi a nan addu'a ni da zan miki Allah ya musanya miki da wanda ya fi miki alheri Allah ya musanya miki da wanda ya fi alheri amma wannan wanda wannan ai ba kar ma ki bata lokacin ki da wannan kar ki bata lokacin ki da wannan Allah ya baki wanda ya fi shi tunda har kina zuwa karatu har kina yin wannan addu'a ke ki cancance shi ba ba ki cancanci wanda yake har wato zai to ya danka wayarsa har kun yi magana aure da shi amma ba ma zai ɗauka ba sai dan ƙawaisa a hannun wata don ta daɗa kimsa miki bakin ciki wannan a rashin rahama da rashin cancanta kan ya zama wanda za ki sa ranta a kansa ne ta isa da haka ki haƙura hakura da shi kawai Allah ya musanya miki da wanda ya fi akwai wata yar uwa da ta turo takarda tana cewa da tana yawan zuwa ka wannan karatu amma ta daina saboda abubuwa na rashin wai da'a da ake ana sayar da a wajen bangaren mata ana abubuwa na rashin da'a da yawan satar takalmi wai rashin da'ar wai ana sayar da abubuwa waɗanda suke tana ganin bai dace a sayar da su a masallaci ba da kuma waɗansu abubuwan wai da ba za ta iya faɗa ba eh to wato dukkan saboda haka ta ce ta daina zuwa to wannan zai zama to miki a ba shi ne mafita ba ba shi ne kuma maganin waɗannan abubuwa da suke faruwa na munkari ba shi sha'anin munkari idan mutum ya gan shi ya canza shi da hannunsa in zai iya in ba zai iya ba ya canza shi da bakinta, in ba zai iya ba ya tsane shi a cikin zuciyarsa to ko wannan shi ne yadda ya kamata ke ta'amuli ita wannan 'yar uwa ke ta'amuli da irin abin da yake faruwa sai ta sanar ga jami'an masallacin wanda za su iya amfani da da wato ikon da suke da shi na akan a ta hanyar wato 'yan hizba maza da mata da ake da su irin abubuwan da ake yi din na munkarin a maganta su kuma idan ta yi haka ta sanar to wannan ta taimaka ne ta yi abin da ake nema na taimaka ma juna akan ayyukan nagarta da tsoron Allah abinda kuma ya kamata ke nan wata ta'awanu 'alal birri wal taqwa wala la 'alal ismi wal 'udwan amma ka ce wannan ya sanya ta ta daina zuwa majalisi to in dai ta koma wani majalisin ne alhamdulillah tana da alkhairi amma in wannan ya sanya ta ta daina gabaki daya zuwa wato a wurin da ake majalisin ambaton Allah to wannan shaidan ne yake nema ya dauke ta daga hanyar daidai domin irin waɗannan majalis ɗin su ne za su ba da rayuwa ga zuciya amma a zauna ba a halartar su ba kuma a jin wa'azi wannan akwai cutarwa ga zuciya akwai cutarwa ga tarbiyyar ɗan adam don haka ta aƙalla in ma ba za ta iya gyarawa ba to ta rinka tsanar abin a cikin ranka har allah ya sa a gyara wanda in ba za ta iya gyara da kanta ba sai ta gyaran ta wasu waɗansu wallahu ta'ala alam akwai wannan wanda ya turo da addu'o'i da yake nema da harshen turanci yana neman addu'a akan promotion da zafi jarabawar promotion da zafi sati mai zuwa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba shi nasara Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sannan wannan dan uwa ya nemi addu'a ga mahaifiyarsa kan Allah maɗaukakin sarki ya biya mata bukatunta kuma Allah maɗaukakin sarki ya bata ingantacciyar lafiya da wadata da yalwa arziki Allah ya bata akwai mahaifiyar matarsa kuma tana da ciki yana roƙon Allah maɗaukakin sarki ya sanya albarka a cikin abin da za ta haifa ya yassare mata ta samu saukin haihuwa kuma akwai yarinya wadda take tana jiran haihuwa muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba ta haihuwa akwai tsanwanmu wadda take bata ba tana fuskantar rashin lafiya muna roƙonka Allah ka ba ta lafiya Allah ka inganta mata lafiya akwai magabatanmu kuma Allah ka gafarta musu wanda kuma muke tare da su Allah ka inganta musu lafiya Allah muna roƙonka waɗanda suke fama da cututtuka waɗanda suka nemi mai musu addu'a Allah ka yaye musu Allah ka inganta musu lafiya masu neman addu'a akan harkar kasuwancinsu su Allah ka biya musu bukatar su wanda akwai wanda yan bindiga suka kama yan uwansa muna roƙonka Allah ka kubutar da su Allah ka bamu lafiya da zaman lafiya akwai waɗanda yake cikin damuwa akwai wata baiwar Allah tana cikin tsananin damuwa muna roƙonka Allah ka yaye mata Allah ka yaye mata damuwarta Allah ka kwantar da hankalinta Allah ka daidaita mata al'amuranta masu neman haihuwa Allah ka ba su Allah ka ba su zuriya tayyiba masu neman aure maza da mata Allah ka azurta su da abokan aure na kirki Allah ka yassare musu ita wannan yar uwa wadda ta turo tana neman addu'a muna roƙonka Allah ka musanya mata wanda yake neman ta da wanda ya fi shi Allah ka azurta ta da wanda yake da salihin miji gari Allah kuma ka yassare mata yassare musu aure wanda yake na sunna rahmatika ya arhamar rahimin akwai akwai mai su neman takaddar zama a inda suke muna roƙonka Allah ka yassare musu samu wanda kuma suke jarabawa muna roƙonka Allah ka ba su nasara akan su. wanda kuma suka samu suka gama karatun su muna roƙonka Allah ka sanya musu albarka cikin karatun nasu Allah ka bude kofofin falalarka ga wannan al'umma samarun mu Allah ka bude musu kofofin falalarka Allah ka yassare musu samun ayyukan yi Allah ka bude kofofin arziki da wadata gare mu da kuma al'umma mu baki daya Allah muna roƙonka ka yalwata mana arzikin mu Allah ka yaye mana tsanani a cikin wannan al'umma Allah wannan kuma doka da ake nema a yi ta tsarin haraji abin abin zai cutar da al'umma Allah ka kawar da shi abin kuma duk yake alheri ne ga wannan al'umma Allah ka kawo shi rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin